والله الذي ارسل الرياح فتثير سحابا فسقناه الى بلد ميت فاحيينا به الارض فاحيينا به الارض بعد موتها كذلك النشور Allah ne yake aiko da iska, sai wannan iskar ta motsa girgije, sai mu kora wannan girgije zuwa ga wani gari da babu wani tsiro a cikinsa, sai mu raya ƙasa da wannan ruwan bayan bushewarta. ta hanyar abin da muke fito da shi na daga tsirrai, to kamar yadda muka raya wannan ƙasa bayan mutuwarta, ta hanyar abin da muka saka a cikinta na tsirrai, hakanan tashin matattu yake kasancewa ranar alkiyama.